والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني افضل قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na Laraba wanda ya dace da 11 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1400 da 24 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na da biyar ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da hamsin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da shida ya ayyuhal ladina amanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وبنجي يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani lata ta kunu kallazi na kafaru kada ku kasance kamar waɗanda suka Kafurka. wa qalu li waɗanda suka rinƙa faɗawa ƴan uwansu da suke tarayya da su kan aqida ba ƴan uwa na jini ba ƴan uwa cikin kafirci yan uwa cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da su idza darabu fil ard yayin da suka ga tafiya ta kama su za su yi tafiya aw kanu guzzan ko kuma suka kasance mayaka za a tafi yaki da su sai su rinka cewa law kanu indana inda sun kasance tare da mu ba su fita ba irin yadda muka makale a gida muka ki fita ma matu ai da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba ubangiji ta halace kada mu faɗi irin wannan magana wato munafukai ne idan yan uwansu za su je yaki ko za su yi wata tafiya ta fatauci sai su hana su fita so idan kun tashi fita akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hatsuwa da hadari a cikin yaki akwai tsammanin mutuwa akwai tsammanin hasarar rayuwa la tanfiru fil ard kar ku fita cikin tsananin zafi Allah ce jahannama ashaddu arran law kanu yafqahun sai da su wutar jahannama ita ce ta fi tsananin zafi inda a ce suna da hankali ko da sun tunani an gane ko ma'ana dai aya tana magana ne akan munafukai da suke hana mutane yin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka na alkhairi akwai fita jihadi ubangiji ta lace wa inna minkum laman la yubatti anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya iz lam akun ma'ahum shahida ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما wato cikin ku akwai waɗanda suke ja da baya idan za a je yaki cikin akwai waɗanda suke ja da baya idan an ce a kashe dukiya don ci gaban addinin musulunci ba sa su fa in asabatkum musiba idan kuka fita yakin ubangiji ta'ala ya kaddara mutuwar waɗansu daga cikin ko raunuka wanda su a wurin su wannan musiba ce kala ɗaya daga cikin sai ka tana cewa kada an amallahu alayya lalle Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima idh lam akun ma'ahum shahida da ban halarci yakin nan tare da ku ba da na halarta kila da ni ne nayi rauni da ni ne nayi hannu daya da ni ne kafa daya da ni ne aka kona gidana ko na rasa mota ta ko na abu kamar haka amma wala in asabakum fadlun min Allah idan ku kuka samu nasara kuka samu garima la yaqulanna ka allam takum bainakum wa bainahum mawadda ya laita kuntu ma'ahum fa fuza azima sai ka ji kuma lokacin mutum na da na sani yana cizon yatsa ina ba da ni aka je yaki sunan da aka samu nima in samu ganimar da za a raba nima a raba da ni duk abin da aka samu nima a yi kasafi da ni wato munafukai ba ta son wahala sun fi son su daɗi kishiyar haka mummune kuwa ba su damu da su sha wahala ba matukar wajen yaɗa kalmar Allah ne wajen kokarin ciyar da addinin musulunci gaba ne duk wannan baya damu malamai sun tattauna kan wannan aya wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma kutu lafazin idza akan yi amfani da shi ne ga fi'ilin da zai zo nan gaba abinda za a yi nan gaba ba abinda aka riga aka yi a baya ba kamar yadda lafazin iz akan yi amfani da shi ga abin da an riga an yi shi baya ba nan gaba ba to shi yasa sai ayar ta bada iskali idza darabu fil ardi ga idza wanda take nuna nan gaba abin zai faru ga kuma darabu wanda fi'ili madi ne kaga akwai iskali ke ai da cewa za a yi wa qalu li ikhwanihim iz darabu fil ardi sai suka rika faɗa ƴan uwansu yayin da suka yi tafiya suka yi shirin yin tafiya au kanu guzzan ko suka je za su tafi wajen yaki kaga abin ya faru a baya ne aya ta sauka take ba da labarinsa amma larabcin ayar na nuna ayar ta sauka abin zai faru nan gaba in mun bi zahirin iza ina fatan kuna fahimta to shi yasa wadansu malamai suka ce a nan gurin da iz da iza ya tanawa bani ma'ana wani na shiga wurin wani akwai wurin da iz ya kamata a kawo a larabci sai a kawo iza akwai wajen da iza ya kamata a kawo sai a kawo iz kuma duk su bayar da ma'ana daya Allah ya ce a ƙarshen suratul jumu'a wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan infaqtu ilaiha wa tarakuka qa'ida idza ra'aw bayan ku izra'aw ne ina fata an fahimta an kawo idza aurin me iz iri irin waɗannan suna nan a cikin alqur'ani a takaice dai ayar tana nuna hali ne daga cikin halayen munafikai wanda bai kamata mummuni ya samu kansa a ciki ba fadawa danginsa cewa kar ka yi amfani da dukiyar ka dan ciyar da musulunci gaba fadawa abokananka cewa kar ka fita yaki kar ka je ai hasaran ka fadawa yan uwanka da za su fita jihadi cewa kar ka fita Allah ya ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilaina wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ubangiji ya san waɗanda suke hana mutane su ta yaki su kwance maka damarar yaki su kwance maka himma da kwazanka da kake da shi ta hanyar tsorata ka da firgita ka da waɗansu kalmomin su da kuma ruɗar ka dan ka zauna tare da su ka zauna irin yadda su ma suka zauna ubangiji ta'ala ya ce wannan kalma da suke faɗa liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim karshe Allah zai sanya ta ta zanto a bar nadama a cikin zukatan me yasa suka faɗe ta amma za su yi nadama bayan lokaci ya gure lokacin da nadama ba ta da amfani wallahu yuhyi wa yumiit ubangiji ta'ala shine mai daukar rai kuma shine mai kashewa zaman ka na gida baya kawo jinkirin mutuwa fita yaki baya gaggauto mutuwa ita mutuwa ba yadda za a ka guje mata tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makan gari ne ai da lamaru da bai mace ba dubi dai fir'auna wai shine dagawa ba kamar shi a cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba babu inda za ka je ka sauke mutuwa aina ma ta kuma yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyida duk inda kake sai mutuwa ta same ka ko da kana cikin wata ganuwa gini bayan gini katanga bayan katanga tsaro bayan tsaro babu yadda mutum zai idan mutuwa ta zo dole mutum ya mutu walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah baya wa rai jinkiri idan lokaci yayi lafazin li yaj'al Allahu zalika ita ce lamun din da wadansu malamai ke kira lamul aqiba قالوا لإخوانهم هذا الكلام لتكون عاقبتهم الحسرة في قلوبهم والندامة sun faɗi wancan zance amma ƙarshen al'amarin su sakamakon zancen da suka furta sai sun yi nadama idan sun zo mutuwa amma nadamar ba ta da amfani lokacin da za su yi ba wai asalin su sun faɗa da manufar su yi nadama ba amma sun faɗa ƙarshen lamarin su kuma zai zama nadama faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana iyalin gidan fir'auna sun tsunto annabi Musa sai Allah ce li yakuna lahum aduwwan wa hazana dan ya zama abokin adawa su suka tsunto shi shine manufar tsuntowar karshen al'amari kuma zai zama abokin adawa a yanzu suna son shi amma karshen lamari zai zama mai abokin adawa gare su ita ce lamul akiba lahu malakun yunadi kullu yawmin lidu lil mawt wa lil kharabi ma'ana ubangiji ta'ala yana da mala'ika kamar ya sa wani mala'ika ne kullum cewa yake da mu lidulil mauti wa bunulil kharabi ku haifa dan abin da kuka haifa din ya mutu ku yi gini dan abin da kuka gina din ya rushe manufar haihuwar mu shine dan dan ya mutu ko dan ya rayu manufar ginin mu shine dan ginin ya fadi ya rufta da mu ko dan ya daɗe amma karshen aƙiba ta kowane irin gini shine rushewa karshen aƙiba ta dukkan ɗan da aka haifa shine mutuwa kaga lamar aƙiba kenan lidulil mauti wa bunulil lil kharabi daidai la li yakuna lahum aduwwan wa hazana li yaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa wallahu bima ta'maluna Allah masani ne dangane da abinda wato ainihin kuke aikatawa ko kuma mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa albasar din ko ya kasance wato gani na ido ko ya zanto wato ana nufin arruya alqalbiya ganin zuci ilimi kenan ubangiji ta'ala mai gani ne dangane da abinda kuke aikatawa sai Allah ya ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وبنجي تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله إما هر أنكشفوا وجن كلمة الله أو متم ko kuma kuka mutu a gida ba a fagen yaƙi ɗin ba amma da niyyar inda gobe za a kaɗa gangar za a buga tambarin yaki za ku fita ma'ana ko dai a kashe ku a wajen yaki ko a kashe ku a gida in dai da kyakkyawar niyya ne mutuwa kan ta zo muku la sun min Allah to kuna da gafara ta musamman daga wajen ubangiji wa rahma da kuma rahma khairun mimma yajma'un wanda shine mafi alkhairi sama da abinda masu tara dukiya suke tara wato mutum ya zanto mai kyakkyawan niyya fi kilal halai ya zanto mai kyakkyawan niyya a cikin dukkan hali guda biyu halin zaman gida ko halin fita yaki in yaƙi ya zo za a fita mutum ya fita da kyakkyawan niyyar ya fita ne dan yaɗa kalmar Allah ya fita ne na kalimatullahi hiya al-ulya idan ko mutum yana zaune zaman gida ya zanto yana zama ne wato bisa ga ibada da bauta ta ubangiji subhanahu wataala da sa ran ko da gobe jihadi ya zo zai iya fita to wanda duk ya mutu a cikin ɗaya daga cikin halayen nan yana da gafara da ubangiji ta'ala ya masa alkawali sannan kuma yana da rahama kuma wannan ya fi sama da abin da masu tara duniya suke tarawa a duniyar su ubangiji ta ala ce wala in mutum au kutiltum wala in mutum in kun mutu a zaman gida au kutiltum ko an kashe ko a filin yaki la ila Allah tusarun duka ne wurin Allah za a mayar da ku ba bambanci a ce wanda ya mutu a wajen yaki wani wuri za a kai shi daban wanda ko ya mutu a gida bai je yaki ba shi kuma wani wuri za a kai shi daban gaba ɗaya makomar mutane zuwa ga Allah ne kuma zai musu hisabi gwargwadon ayyukansu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك الله تيد منظور صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله سبو رحمة كم سمن دو بنجي تعالى يمكا لنت لهم سيكا تنتو مي توسي ساواغا صحبانك لفظ فبما معلومين سكتي الباء إنن سلاسي abin nufi ko da ba ko babu ita ma'ana za ta tsaya daidai da baɗin da ke cikin fa bima naqadihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah fa bima naqadihim mithaqahum la'annahum daidai da matin da ke cikin kala qala amma qalilin la yusbihunna nadimin fa akhadhatuhum as-sayhatu bil haqq to kaga dukan matin da ke cikin nan silat abin nufi an qalilin la yusbihunna nadimin fa bi naqdihim mithaqahum la'annahum amma matin an zo da ita dan karfafa zance kamar haka ne nan fabira biramatin min Allah ne sai aka kara ma dan kau dan karfafa zance lalle saboda rahama da ubangiji ta Allah ya maka ta musamman min sai ka zama mai taushin mu'amala tsakanin ka da sahabbanka wato daga lana yalinu linan wa layanan mazdarin kalmar allin ko allayan fi'ili madi din salana mudari yalinu abin da yake nufi tausasa mu'amala ma'ana dan saboda rahama da ubangiji ya maka sai ka zama mai taushin mu'amala tsakaninka da sahabbanka domin inda wani ne yadda suka gudu suka bi shi a filin badar suka gudu suka bar shi da yayi zuciya ya kore su amma tare da haka sai ka rinka kiran tare da haka sun ka rinka nema musu afuwa a wajen Allah cewa Allah ya yafe musu walau kunta faddan ghalizal qalb inda ka kasance faddan daga fadda yafizzu fidazan wa fazazatan al fazazatu wato kaushin zuciya rashin rahama rashin tausayi law tafazan inda ka kasance mai kaushin mu'amala ghaliz al qalb mai kekasasshiyar zuciya lam domin min da sun dare sun barka sahabbai da kowa ya tafi amma saboda baka da kaushin mu'amala tana da taushin mu'amala sannan kuma ba ka da kasasshiyar zuciya zuciyarka akwai rahama da jin kai a cikinta baka zanto galizan kalbi ba to dan saboda haka sai kasance sun kasance tare da kai ba su dare ba wannan aya tana nuna kyakkyawar mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne hakuri mutum ne mai kyautayi mutum ne mai yawan kyauta sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai haɗe ya fushi abinda duk kai mata zai iya hakura in ka ga manzon Allah ransa ya ɓaci to ba shi ka keta wa mutunci ba ba shi ka kada muka cutar da shi ba ka yi wani abu ne da ya shafi wato ainihin janibin ubangiji in akan dokar Allah ne manzo Allah ba zai ji sosai ka ba amma akan abin da ya shafe shi shi karan kansa sai ya ce sai ya haɗe to haka ake son kowa ya zama yan an ga ana rigima da kai to an taka dokar Allah ne an yi watsi da wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai rigima da kai ka ta bijiyar wuya amma dan an taka ka dan an zubar maka dan an barar maka dan an kibar ma dan an yi ma ba daidai ba ya aika maka na yawa wa mutane ba daidai ba ya so ne ga yi wa mutane ba daidai ba wata rana ina cikin tukin mota duk ga tsotsi ba da niyya ba ban sani ba a cikin sai nace da kwana ba tare da na nuna alamar shiga kwana to wanda yake dina dan bas ne sai ya zage ni sai dai shiru bace ko ba sai dai bi shi bayan ya je bus stop ya tsaya sai ne sai dan Allah tsakaninka da Allah daga yau da safe zuwa yanzu sha biyu rana so nawa kai wa mutane haka sai wani cikin motar ya tafi da dare ya ce ai daga inda ya dauko ni zuwa nan yayi sau goma sai su kuma dan na ma sau ɗaya ka bari ni ma in dana mana me zaka zage ni duk da ba da niyya ne ba amma me da bufiya yi to ya dariya ya bani hakuri shi kana so a haka ala kulli hal dai in kai wa mutane ba daidai in mutane sun maka ba daidai ba kai magana musu ba daidai ba to yadda kai kake so a yafi lokacin da kaiwa mutane ba daidai ba ai ya kamata kai ma ka yafe musu in sun yi maka ba daidai ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafewa karamsu sallallahu alaihi wasallam fatuhun amil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi dinan wa ya'nifu basirun nazirun mu'thirun muta'aqqifu lahu dimatul hatla'u wal aqlu ar-rahb sallallahu alaihi wasallam mutum zai keta masa iyaka kuma ya sani amma sai kawar da kai kamar ba a yi komai ba wani lokacin ya zarge ka wani lokacin ya yi haƙuri ya ga sai aya ta zarge ka ya zarge ka dan ya gyara ma ba dan kare kansa ba ba dan kare haƙƙinsa ba ba dan ramuwa ba ba dan yayi fushi ba sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a ta take ina da amincin sabbata gare shi Allah ya ce walau ta faddan ghalizul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhu kai musu afwa wastaghfir lahum ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka nemi shawarar su cikin lamari jerin waɗannan kalmomi suna da banƙaye sun gudu a wajen yaƙi tunda sau gudu sun yi laifi tunda sun yi laifi akwai buƙatar ka nema musu afuwa sai Allah ya ce fa'afu anhu sai manzon Allah ya ce ya ubangiji kai musu afuwa sai Allah ya bada labari wa laqad afa anhum Allah ya musu afuwa to kuma sai a roƙa musu gafara wa tagfir lahum roƙa musu gafara ne kuma a sake wanke su banda wannan laifin wani ma in akwai manzo Allah kuma ya roƙa musu gafara to tunda an riga an yi musu afwa an roƙa musu gafara kaga kenan sun zama ahlan da an yi sharu sun tantance yanzu in za su yi wani abu suna da matsayi na hankalin da za a nemi shawarar su ne kai ce wa shawurhum fil amr kai shawara da cikin lamarin waye zai shawara da wani sahabbai ne kamata su yi shawara da manzo Allah ko shi ne kamata su yi shawara da su domin wanda yake da zurfi na tunani da hangen nesa mai yawa shi ya kamata a nemi shawara wanda yake da karancin haka shi ya kamata ya nemi shawara to annabi kan za a kwatanta shi da wani cikin sahabbai wajen zurfin tunani da kaifin hankali ba yadda za a kwatanta shi da wani amma sai aka ce nemi shawara a wajen malamai suka ce hikimar cewa ya nemi shawara a wajen su dan ya sunnanta mana neman shawara in ya zanto shi da kansa sallallahu alaihi wa sallam an ce ya nemi shawara to a ce kai kana da bukatar shawara ni ma ina da bukatar shawara kai ma kai ma kowa mana da bukatar shawara cikin lamarin ina fata an fahimta waɗansu kuma suka ce hikimar neman shawara din ba wai dan ya sunnanta mana kadai ba a'a ka nemi shawara a wurin su cikin al'amarin da ba saukar da wahayi ba duk abin da ake akwai wahayi akai akwai nassin aya akai to ai ba bukatar shawara mun kuma dai aiki da aya waɗansu malaman suka ce ka nemi shawaran su cikin abin da ya shafi dabarun yaki saboda mutane ne daban-daban sahabbai wancan daga wancan kabila wancan daga wancan kabila wancan daga wancan gari wato gaba ɗaya zama na madina sai aka tara mutane masu kwarewa a cikin rayuwa da fannin rayuwa daban-daban shi yasa da aka zo gazwatul ahzab sai salman al-farisi yace akwai dabarar yaki da muke mu mutanen fasha ko larabawa ba ku ta ba manzo Allah ya ce wata iri ce yace idan muna jin tsoron abokin adawa zai shigo garin mu sai mu ƙatar rami mu kewaye garin mu sai da dawakin ba za su iya shigowa ba kafin su shigo mun farga sai kuma ku koya a cikin ramuka kafin ma su gama mun yi masa illa mai yawa manzo Allah ya haka ne ta haka ne sai manzo Allah ya ce ayi rami a zagaye mutum manzo Allah da kansa ya rinka daukar diga yana sarawa da shawaran Sulman al-Farisi a gazo sul azab to kaga kenan wa shawirhum fil amri cikin dabarun yaki za ka iya neman shawaran mutane ka ji kowa irin basirarsa kowa irin hankalinsa akwai wanda ya iya fari da baka akwai wanda ya iya igwa akwai wanda ya iya harba roka akwai wanda ya iya kaza akwai wanda ya iya yaki na sahara akwai wanda ya irin gorilla din nan wato sari ka noke yi farmaki ka dan kuya ka fito ka kai hari ka sake kuya sai ka nemi dabaran kowa sai ka tara experience daban-daban sai a matsayin ka na komanda sai ka amfana da dabaran kowane soja shine ma'anan wa shawurhum fil amri ka nemi shawarar su cikin lamari fa idza azamta idan ka riga ka kulla niyya fa tawakkal ala Allah to kuma ba sake shawara karo da da an fito daga ɗakin shawara aka riga aka ɗauki mataki to ba a sake ka wani ba zai kawo shawara ta biyu ba kuma sai dai kawai a tafi haka fa tawakkal ala Allah sauran Allah ya tsara samu amma in ka tsaya sai ka ji ta bakin kowa to ba za ka je ko ina dan abinda wani ya gina sai wani ya zo ya rushe abinda wani ya gina sai wani ya rushe sai ku kwana kuna shawara ba yi komai ba da haka idan an zo ɗakin shawara ba kowa sai ya yi magana ba da masu hankali sun kawo shawara aka ji kwakwara ce kusan tamanin cikin ɗari na mahalarta taro kuwa ce kai gaskiya wannan kan ta yi to ba za a ɓata lokaci ba sai a zarta a gaba da aiki amma yan aka tsaya ana nan kafin a tashi taro sai wani zai rufe ta sai kun taro tun karfe shida da safe har karfe shida da yamma ba ku samu sakamako shine ma fa'i za a zamta wa tawakkal ala shi shi sa ƙwararre wanda yake gudanar da taro shi ne wanda iya karɓar shawarar mutane da ya ji shawara ƙwara sai ba zai yi tafi da ba zai tsaya a wuce ba da wani ya daga hannu ce kan wannan ne in dai wannan neman wuce sai dai wani abu ne daban ajanda ta gaba amma in ka tsaya zaka wa mutane dama karamar ajanda daya sai ai kwana biyu ana shawara ma'ana har abokan yaki su zo su kashe buguna ta shawara ba su gawa fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son masu dogaro a gare shi dan haka ka dogara a gare shi akwai magana da Imam Al-Qurtubi ya nan mai kyau na so in dan karanto mana wani bangare daga cikin ka. dan ta cike mana gibin da zamu samu a tafsirin wannan aya ita to waye daga ibnu kuwais Mandar daya daga cikin manyan malamai ne na mazhabar malikiya yace wajibun alal wulati mushawaratul ulama fi ma la ya'lamun wajibi ne akan alwulat shugabanni gwamnoni ko shugabanni na ƙasa ko shugabannin ƙananan hukumomi ko sarakuna wajibi ne akan su mushawaratul ulama neman shawaran malamai masana addini fi ma la ya'lamun cikin abin da su ba su da ilimi akai wa fi ma ashkala alaihim min da kuma duk abin da ya rikitar da suna lamarin addini kafin su sanya doka kafin a kai majalisa majalisa ta amince wajibi ne malaman addini su sanya baki su yi wa abin mahalli cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah wa wujuhul jaysh kuma wajibi ne shugaba ya nemi shawara wajen yadda zai tsara sojoji da tsaro a kasa fi ma ya ta'allaqu bil harbi dangane da yaki eh, dai shugaba ba ya da mashawarta tsofaffin general general waɗanda suke da wani tarihin yaƙi a baya da ƙwarewa ta fuskar aikin soja ko da an yi musu kaya akan nemi shawararsu saboda su kawo dabarun su na da a haɗa da dabarun yanzu wa wujuhun nas mata ta'allaqu bil masalih cikin da abin da ya shafi gyaran gari sai nemi masana a kowane fanni ƙwararru ta kowane fanni na rayuwa ta kiwon lafiya ya nemi ƙwararru ta fuskar kiwon lafiya wanda sun yi shekara ashirin shekara talatin a fannin kiwon lafiya kafin dukkan wani abu da zai zartar ta tattalin arziki ya nemi masana ta tattalin arziki sannan ya nemi tsofaffin yan kasuwa wanda su ba karatun abin suka yi ba a aikata suka yi shi malaman jami'a sun yi shi theory waɗannan kuma sun yi shi practically sun yi fatansu sun shiga kamaru sun shiga tabi sun shiga ina ne sai nemi shawaran kowa duk ya haɗa ya yaya ake kukkulla abu idan shugaba Allah ya masa baiwa haka yake rawa kuma ba wai ɗaya zai yi mulki ba ya aika ma takarda neman ka shi zai nemi ina ne gidan yake cikin duhun dare ba wanda ya sani ya zo wajenka ka neman shawara kai ma sai ka fi sakin jiki amma idan ka je yace mutum ya shawara wajen ka ya je kai kana zaune ka saba da isi shi kuma na jin sun yi na mutum ko Allah Allah yake ba zai gama ya fita bai saba da isi sai kai ka je gidan mana na kaɗan ji zafin ko yaya ka ji abin da sauran suke ji abin nufi dai yana da kyau shugaba ya nemi mutumin da yake son shawara a wurin shi da kansa ana gane basirar shugaba in ya zanto wato shi ne yake zuwa ya nemi mutanen da ya zan zai amfana da tunaninsu da kwakwalwarsu amma idan shugaba kawai ya zauna sai dai kowa zo wajen su shugaba ne babu yadda za a yi amfana kuma da wuya ka samu ya iya zartar da wani abin a zo a gani a cikin harkar mulkin wanda bai dama masu mulkin ma abin da suke fama da suke kenan domin dukkan mai mulki lokacin da ya hau mulki in ba wanda Allah ya tsayar ba daga lokacin da aka rantsar da mutum duk abokanai na da ya riga ya gama da su yanzu sababbin abokanai zai ba dukkan wani tsohon aboki ya riga ya fi ƙarfin su shi shugaba ne ko kuma su waɗansu mutane ne daban gama garin mutane ne ya ayyuhan su shi kuma shi shine shi da haka dan zai neme su sannan daga lokacin da aka rantsar da shi ba shi ne yake ganin wanda yake so ba waɗanda suke son su gan shi ne suke ganin shi kullum cikin ganawa da mutane har karfe biyu na dare waɗansu shugaban suna ta gana da mutane yau waɗancan su zo gobe waɗancan su zo to kuma ka'ida duk wanda zai kawo kansu bukatar shi ta kawo shi ba bukatar ka ba kai shugaba amma wanda ka nema da kanka kai shugaba bukatar ka ce ta sa ka neme shi dan ka ji shawarar sa yadda zaka gudanar da mulkin ka lafiya to da wuya ka ga shugaban da yake ganin waɗanda yake so ya gani a wata sau ɗaya amma zai iya ganin waɗanda bai shirya ya gansu ba mutum dubu ko sama da haka waɗanda ba shi shirya ya gansu ba waɗanda bukatun su suka kawo su da wuya ka ga shugaban da zai zauna bayan sallar lisha'i goma an riga an gama sallar isha ya sallama kowa ya shiga gidansa ya yi shafa da wuturi ya zauna ya yi tsayi ya yi tunani abinda da jihar ta take fuskanta kalubale ta fuskar ilimi ta fuskar kiwon lafiya yaran hanyoyi tsaro ya ki ɗaukar wayar kowa ya tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya yi yana roƙon ubangiji ya ubangiji ba ni ikon sauke nauyin al'umma da ka ɗora ba ya ubangiji wannan amana ba ni daman sauke da lami lafiya in fita lafiya ba tare da na hain tsoni ba ba tare da na tsoni ba da wani da shugaban da zai wannan wato mutum ki shugabanci lagwada ke morewa ce manzo Allah ce kuma khasaratun wa nadamatu yawmal qiyamah khasara ce kuma nadama da kizan ya tsane a ranar tashin kiyama manzo Allah na cewa ne mushawarar mutane sai ba za ka nemi shawarar mutane ba ai kai ne aula ka nemi shawarar mutane shugaban kasa kake gwamna kake sarki kake hakimi kake chairman na local government a shugaban wani ma'aikata farmsec kake ka nemi tsofaffin ma'aikata yadda zaka gudanar da abin da ke daidai hurumin ka wani director ne ko kai ne. ne wa shawirhum fil amr haka Allah ce da manzon Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka kulluniya ka yi takin decision to fatawakkal ala Allah kar ka ji tsoron kowa ka dogara ga ubangiji ba yadda za a kai doka da kowa zai ji dadin ta sai dai zaka yi doka ne da mafiya yawa su ji daɗi sai an samu ɗan tsirari waɗanda ba su ji daɗin ta ba yadda za a yi doka da kowa zai gane ita a karan fari mai yawa ba za a gane amfanin ta ba sai bayan dokar da shekara ɗaya ko da shekara biyu wani lokacin ma sai bayan ka mutu za a yi maka addu'a in dai ka tabbatar gaske ne wannan abu kuma ka tabbatar shi zai kawo gyara Ko babu wata hanya mafi sauki sai ita wallahi duk yadda mutane suka ki sai ka cije sai ka yi ta wannan shine shugabanci a cikin shugabanci akwai tausayi ko shakka babu akwai rahama akwai jin kai a cikin shugabanci kuma akwai tauri wani lokacin sai an yi wa mutane da karfin abu sai an yi kamar ana yi da haka yake wujuhul kuttabi wal wuzara'i wal ummal fi ma yata'allaqu bi masalihil ibadi wa imaratiha dole ne shugaba ya nemi shawaran masana ya nemi shawaran ministocinsa ko kwamishinoninsa ya nemi shawaran hatta waɗansu ma'aikata na ƙasa wanda ba su kai matsayin minista ko kwamishina ba fi ma ya ta'allaku bi masalihil ibad cikin abin da ya dace da gyaran gari wa imaratiha da raya garin da birnin da shi akwai tsohon ma'aikata da bai kai matsayi na fansik ba saboda da shi da shi ba ta bashi wannan damar ba amma ya san aiki a ma'aikatar ilimi akwai a ma'aikatar yatsa labarai akwai a kuma ma'aikatar kiwon lafiya akwai sai sai ka sa a zaƙulo maka irin wanda sun kware wajen aiki kuma suna da amana duk yadda Najeriya ta lalace ba ma'aikatar da zaka je ka ce yaya anan ma'aikatar ba sai ka rance ka in eh, gaskiya anan ma'aikatar kan in dai ana son gaskiya sai wani daga nan sai wani daga nan sai wani ba tare rasa mutum biyu ko uku waɗanda yake suna da gaskiya suna da amana kuma galibi ma ba a yi da su amma aikatar ba an kai su wani lungu an ajiye saboda gaskiya su saboda su ba za su ci ba kuma ba za su bari a ci kuma su yi shiru ba to sai a kai su wani wuri a ajiye kan a makale daga sun sai yanan gizo gizo ofis ɗinsu ko banka babu ballantana maganar isi to kai sai ka nemo irin wannan sai ka fito da su ka nuna su ne mutane irin waɗannan shugabannin muke so mu samu wata rana wanda za su rinka ko irin wannan zaratan ma'aikata ku ɗoyayyu a ma'aikatu daban-daban wanda yake akwai su masu son gaskiya da za ta ai ai wani ustaz ne eh, wani ustaz ne a wata ma'aikata ai ustaz ne in the highest order wato number one kenan daga kishi na ƙarfi daga nan sai da ayyuka ya su da rajin muntaha ustaziyya nan ka sai ka nemi irin waɗannan sai ka nemi shawarar su sai ka kafa su inda ya kamata ka kafa su sai ga an yi wa mutane aiki sai ga komai ya gyaru ina ga sai mu bar ayar haka fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan ka riga ka yanka niyya zaka zartar da abu fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ubangiji ala yana son masu dogaro a gare shi sai aya ta gaba Allah ce yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yaqzunkum faman dhalladhi yansurkum min ba'di وعلى الله فليتوكل المؤمنون ubangiji yace in yansurkum Allah fala ghaliba lakum idan Allah ya baku nasara fala ghaliba lakum ba wanda yake ci galaba a kanku wa in yakhzulkum amma idan Allah ya tabar da ku bai baku nasara ba faman zalladhi yansurukum min ba'di to wane ne sai ya taimake ku ba Allah ba ba wanda zai taimake ku sai shi wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mummune za su dogara ba za su dogara ga wani wanda yake baki ba subhanahu wa ta'ala وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بنجد وما كان لنبي أن يظلم أو تقرأ وما كان لنبي أن يغل إذا أتى أن يغل بيدات بقى النبي أن يغل يها أنت إذا أنت أن يغل بيدات بقى النبي أن يغل أجن جنامتها أنت ونيتي النبي يها أنت kaga kowace kira'a dai tana da ma'anarta kuma karshe ma'anar tana kuma a wani. wa man yaghlul dukkan wanda ya ha'inci ya ati bima ghalla yawmal qiyamah zai zo abin da ya ha'inta da abin da ya ha'inta din ranar tashin kiyama thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace rai a cika mata irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su halitta ba za a zalunce su ba a ranar tashin kiyama lafazin ghalla mudari'in sa ya gullu daga al-ghulul ne al-ghulul shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba to sai a ce yayi gululi wato nau'i ne ke bantacce na ha'inci an je wajen yaƙi an samu ganima kana da rabo a ciki a matsayin ka na wanda aka je yaƙin da shi amma haramun ne ka ɗauki wani abu a ciki kafin a baka naka kasuwa sai ka jira har sai an baka ɗauka kafin a raba shi ne gululi to ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa bayan an kammala yaƙin Badar cikin abin da aka tara na zuciyar ganima sai aka nemo ta qatifatun hamra wato kamar wata katifa ja qatifa dai wani abu ne da ake shimfidawa a kwanta akai wani lokacin a kwanta da rabi rabi a rufe da shi shine qatifa wanda da Hausa hausa wasu suka hausantar da kalmar suke cewa katifa qatifa ne to sai aka nemi qatifa hamra aka rasa inda take sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa la'alla annabiyya sallallahu alaihi wa sallama akhadha mai yawan manzon Allah ya dauka su sun faɗi haka ba don jingina wa manzon Allah ha'inci ba a'a suna ganin cewa a matsayin su na shugaba yana da yanci na ya ɗauki abu a cikin galima kafin a araba ina fata an fahimta sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa ma kana li nabiyyin an yaqulla bai dace ba ga annabi ya ɗauki wani abu cikin galima kafin a rama annabi kansa in bai dace ba to ina ga sauran mutane ko wa ma kana li nabiyyin an yughal bai dace ba ga annabi a jingina masa cewa ya dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda zai dauki wani abu cikin dukiyar ganima kafin araba zai zo da abin da ya ɗauka din arata ya a wuyan ranar sashin kiyama da haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ana ce da shi kirkirat wanda manzan Allah yana sa shi cikin masu tsaron kaya ko masu ɗaukar kaya ko masu gadi na kaya sai ya mutu da ya mutu sai manzan Allah ce huwa fil nari yana cikin wuta kaji fa yana cikin waɗanda suke stoki ba na manzan Allah ba amma manzan Allah ce yana cikin wuta sahabbai suke ta mamakin me ya faru da aka bincika gidansa sai aka samu wata riga da ya sata cikin dukiyar ganima kafin araba ita ce sanadiyyar shiga sautar haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim an kammala yakin khaybar sahabbai suka zo suna kallon waɗanda suka mutu a wajen yaki suna cewa fulanun shahid fulanun shahid fulanun suna wani yayi shahada su nuna wani ma su ce wani ma haka har suka zo kan wani suka ce wani ma sai manzo Allah ce kalla inni ra'aytuhu fin nar fi aba'atin khalla yace yana cikin wata na hango cikin wata dangane da wata riga da ya sata babban riga ko jamfa babu ya sata riga fa ba wando a sakamakon tana cikin wutar jahannama kuma ga ya je yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya musu barazana da shiga cikin wuta a ranar tashin kiyama to dan Allah babban riga idan mutum ya sata a ce yana cikin wutar jahannama to ina ga sauran ababai da ake sata asalin gululi kenan shine mutum ya dauki wani abu na dukiyar ganima kafin araba waɗansu malamai sun faɗaɗa ma'anar gululi suka ce dukkan wani almalul am dukiya ta mu ta mu duka ba wai sai ta ganima ba duk dukiya ta mu duka kaga dukiyar karamar hukuma ce ta mu duka ce mu yan asalin karamar hukuma dukiyar jaha ta mu duka ce mu ɗan asalin jaha dukiyar kasa ta mu duka ce mu ɗan asalin kasa dukkan dukiya ta mu duka idan mutum ya dauki wani abu a ciki kafin a tantance ka san sa sunan shi yayi gululi domin dukiyar ganima ma ai ta shafi dukkan mayakan inda yayi hakuri kila a cikin rabo za a bashi abin da yafi wanda ya dauka amma tun da ya dauki wancan komin dan kadan dinsa sai aka lissafa cewa yayi gululi to haka dukkan dukiya ta mu duka in wani ya dauka shi ma yayi gululi dan haka anan gurin Imam al-Qurtubi cikin ka. ya kawo cewa daidai da kyauta da ake biyo manyan jami'an gwamnati ta shiga cikin gululi yace wa min al-gululi al-ummah an kawo wani sabon kwamishina a ma'aikata an kawo wani sabon famsek a ma'aikata an kawo wani sabon kwamishinan yan sanda ko darakta na ss sai kungiyar yan kasuwa su kai masa gaisuwa akwatunan talabijin da agoguna da takalma da buhuna shinkafa da na masar ba haka ake ba shi kuma sai karba albarkar ofis ba haka ake cewa ba gululi kenan gululi kenan wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya karba sai zo da abin da ya karba din ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa wanda ya karbi bandaren shadda zai zo da bandaren shadda wanda ya karbi talabijin zai zo da kinkinin mai talabijin shaf ko national ko mawa jide a rataye a wuyansa aiki ya ɓaci yace wa hukumu hukmuhu fil fadihati fil akhirati hukmul ghal imam al-qutubi yace kyautar da za a wa jami'in gwamnati ya karba gululi ne sannan hukuncin abin wajen fallasar da za a yi wa mutum a tashin kiyama kamar fallasar da za a yi wa wanda ya saci dukiyar ganima sai ce me rawa abu da fi sunanihi wa muslimun fi sahihihi an abi humayd as-sa'idi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ista'mala rajulan min al-azd yuqalu lahu ibn al-lutbiyya imam abu dawud da imam muslim sun rawaito hadisi daga Abu Humayd As-Sa'idi Allah ta kare da gare shi yace manzon Allah ya nada wani mutum cikin kabilar Azd ana kiransa da suna Ibn al-Lutubiyya ala sadaqa ya sa shi a ma'aikata masu karban zakka a ma'aikatar tara zakka da raba ta ga talakawa da kasafinta fada'a an tura shi karbo zakka a wani gari sai ya zo fa qala sai ce hadha lakum wa hadha uhdiya li wannan shine zakkar da bayan Allah suka bani in kawo wannan kuma da gani a gefe guda kyauta ce suka bani fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar manzo Allah bai masa magana shi da shi ba sai ya hau kan minbari dan kowa ya ji magana ta shafe shi ta shafe sauran fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi innal hamdalillah kana har zuwa karfi wa qala sannan yace ma balu al-amili na ba'athu me yasa wani jami'in gwamnati ko ma'aikaci sai mu aike shi mu dora masa aiki fa yi u fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdi li sai yazo ya ce wannan aikin da aka dora mun ne gashi nayi wannan kuma kyauta ce mutane suka bani ba ni na roke su ba sai manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw fi baiti ummihi fa yanzur ayuhda ilayhi amla, la yace to zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani in mutane sa ba su kyauta ko ba za su ba su ba ku yi hakuri in kun ji kaushin harshen haka nassin hadisin ya faɗa ala fi baiti abihi wa ummihi kila in ka so ka ragewa abin karfi sai ka ce ya zauna mana a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa amma da duk ma'ana ɗaya ce ko ba haka ba ya gani kin mutane sa ba shi kyauta ko sa hana shi dan Allah mutane suna bayar da kyauta ga tsohon kwamishina sai sabon kwamishina tsohon gwamna sai sabon gwamna tsohon shugaban kasa da tsohon minista hmm. sai tsohon shugaban kasa da tsohon minista eh, wato sun sabo ake ba ba a bai tsohon ba a bai ma'aikacin da aka yi wa da ta kaya shine bayan Allah tsohon ma'aikaci da yana rayuwa akan fansho daga ratuti kudinsa sun makale a waɗansu jihohin ma an yi yakin neman zaɓe da kudinsa irin wannan su ne bayan Allah da zaka ba kyautar buhun masara buhun shinkafa buhun gero buhun dawa buhun ziga da azumi satin talabijin dan shi da talabijin sai dai ya gani a talabijin tsohuwa ta amma ba dai wanda ba dai sabuwa ba to irin wannan su zaka ce maka to sai ka zo kama abin nan ai duk wanda ya ba wani babban jami'in gwamnati kyauta ya ba shi kujeran maka ya ba shi shanu ya ba shi agoguna ai hausa suka ce ba kyauta ba ne a ba dan zawara kwabo wata ake so ba kyauta ka tafi sabilillahi manzo Allah ce ala jalasa fi baiti abihi aw ummihi fa yanzur ayhuda ilayhi am la ya zauna a gidansu bai gani za a bashi kyautar ko ba za a yi bashi ba sai manzo Allah ce la ya'ti ahadun minkum bi shay'in min zalika ba wani mutum da zai zo da irin wannan kyautar a cikin ku illa ja'a bihi yawmal qiyama fa sai ya zo da wannan kyauta a ranar tashin kiyama in kana ba'iran falahu ruga in raƙumi ne za a turo masa raƙumi aka ka san dai ko a wasan kwaikwayo ba na jin ka taɓa ganin wanda ya ɗauki raƙumi aka to a kiyama za a wa in kanar bakaratan falaha kuwar in saniya ce tana mo mo shine kuwar din wa in ta aushatan tayar in akuya ce tana kuka na me me kukan awaki ruga wato ainihin kukan da kuma kenan kuwar kukan sa kenan tayar ruwar kenan wato kuka na akuya kenan sun marafa a yadda bayan manzon Allah ya faɗi wannan magana akan mimbari sai ya daga hannunsa sama hatta ra'ayna ufra ta ibtayhi da ya daga hannunsa sama har sai da muka ga kyallin hamatarsa ثم قال سنيتي اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت يا الله نا يا الله نا يا الله نا isar musu haka manzo Allah yi amma dan su malamai suna bada fatawa su a ai abinda ka karamar hukuma nawa ne miliyan 1 to ai Najeriya tana da arzikin da inda za a yi rabo sai an yi maka suku saboda haka yanzu ka ɗauki rabon ka ne kana bin bashin sauran haka waɗansu malamai suke ba da fatawa da jami'an gwamnati dan ka sace wata miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku menene kuɗin Najeriya sai ya buga da wanda aka rasa lokacin mulkin wani da wanda aka rasa mulkin mulkin wani da wanda aka rasa yanzu da wanda ke kasa yanzu da arzikin da ke kasa da man da ake haƙowa. sai ya buga ya fitar da lissafi da kalkuleta cewa ai al'ummar Najeriya makwarar su miliyan 120 to yanzu Najeriya inda za a tara arzikin ta gaba daya tana da biliyan kaza Ko wani dan Najeriya zai samu miliyan kaza yanzu kai ka dauki ɗaya ko biyu za a yi muku cikin miliyan biyar ko shida nan gaba a kiyama ma'ana ba ku <laughs> wannan fatawar ce dan ce wannan fatawar ce ɗan duk wanda ya da wannan fatawar to ya tabbatar ya ce ko waɗanda za su yi maka ai Allahu ghafurur rahim ya <laughs> dama waye musu Allah ghafurur rahim ne amma maganar shi ne kai zai maka gafara kai in tola zai maka gafara kai zai ji kanka zai ji wanda suka dace a jikansu zai rahama ga wanda suka dace a yi musu rahama zai gafara ga wanda suka dace a yi musu rahama ya rage kai ka dace a yi maka ko baka dace ba Faɗin kalma ne gafur rahim daban da cewa kuma ya gafarta min ko ya gafarta maka ko ya gafarta masa wannan sai in muna da ahaliya na a gafarta mana ko a jikan mu ko ai mana rahama da shi. Allah sa mun gane wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta ranar tashin kiyama a kansa ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kowace rai kuma a cika mata abin da ta yi وهم لا يظلمون بذاء ظالم تسبع الله تبي أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون وبنجد يتعى فمن اتبع رضوان الله shin yanzu wanda ya bi yardan ubangiji ta'ala ya ni yardan Allah cikin maganganunsa da ayyukansa da jihadinsa da kiyamun lalitinsa da duk abin da yi. yardan Allah ya bi yake nema ya samu zai yi daidai kaman ba a bi sakhatun min Allah kamar wanda ya dawo da kusan ubangiji wanda baya da kyakkyawan niyya bai yi aiki na gari ba baya maganganu na gari wa ma'awahu jahannam ko makomarsa ta zanto jahannama mai irin wannan ya yi daidai da wanda za a ce ita ba arzuwan Allah ba za su yi daidai ba wa bi'sal masir sir da makoma ta mutumin da ya dawo da kusan ubangiji ta mutumin da aka ce jahannama ce makomarsa Allah ce hom lafazin hom ya shafi mummunai da kike su kafirai kenan darajatun indallah darajoji ne a wajen Allah mummunai darajatuhum aliya kafirai kuma darajatuhum safila wato mumane suna da darajoji na sama wata saman wata kafirai suna da darajoji na kasa wata kasan wata domin waɗancan wato suna cikin illiyin inna kitabal abrar lafi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum waɗancan kuma lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabun marqum wato waɗannan suna karshen ƙasa waɗannan suna karshen sama kaga akwai bambanci amma dai dukkan su darajatu darajoji ne kashi kashi waɗannan gurgudan imani da aiki gurgudan daraja ta sama waɗannan gurgudan kafirki da mummunan aiki gurgudan daraja ta ƙasa har a jini ƙarshen ƙasa shine inda Allah a wajen Allah sakamakon su kenan wallahu basirun bima ya'malun ubangiji mai gani ne dangane da abin da mutane suke aikata sai Allah ya لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ba wai risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani ba imamu shafi'i na da littafi mai suna ar-risala yake cewa wurare da dama cikin alqur'ani da Allah ya hada al-kitab da al-hikma al din yana nufin al-qur'ani al kuma yana nufin abin da ya inganta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده سورة إلى إلى مدن ولك الكتاب القرآن كنان الحكمة كما حديثي تكابي إذا الكتاب القرآن كنان to menene ayatihi yatlu alaihim ayatihi ayatihi din ai shi ma alqur'ani din kenan kenan an ambaci alqur'ani sau biyu sai aka ambaci sunna sau daya domin yatlu alaihim ayatihi alqur'ani wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba alqur'ani kuma dai ta kuma hadisi saboda me saboda shi alqur'ani salo biyu ake bi na karantar da shi dayan baya wadatarwa sai tare da dayan salo na farko koyar da karatunsa a iya karatunsa ya yatlu alaihim ayati salo na biyu sanin ma'anarsa shi wayo an shine wa yu'allimukum ba. amma shi ko hadisi ba a koyar da tilawarsa sai dai a koyar da mutum ma'anarsa shi yasa sai aka kawo shi wajen at-ta'lim ba kawo shi wajen at-tilawa لأن التلاوة قاصرة على القرآن الكريم لكن التعليم شامل للكتاب والحكمة wato tilawa ana yi alqur'ani kawai ake tilawa sa ba ka zuwa ka dauki hadisi ka zo ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu bin binniyati wa innamal ba za ka wannan ba za ka yi tilawa hadisi wannan alqur'ani kike wannan tilawa sai dai a san ma'anarsa ya aiki shi yasa yatlu alaihim daga tilawa ne karatu din wa yu'allimuhum at-ta'lim sanin ma'ana din a ce qur'ani dole sai mutum ya iya karatunsa kuma lalle qur'ani sai mutum ya san ma'anarsa hadisi kuma da shi ne ake yin haɗi wajen gane ma'anar alqur'ani sai sa aka rafa ba da juna wajen ta'lim wa yu'allimuhu alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin da ku sun kasance min qablu kafin saukar da alqur'ani la fi dhalalin mubin suna cikin fata wanda yake mabayyana Allah ya ce أولما أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء qadir ubangiji ya ce da sahabban manzon Allah awalan ma wato alqur'ani akwai hikima sai a taba maganar yakin sai a bari sai a shiga wa'azi sai a sake dan tabawa sai a sake komawa wa'azi ina ba tan fahimta Allah sai awalan ma asabatkum musibatun shin yayin da wata musiba ta same ku kad asabtum mithlaiha ko kun samu rubunta har biyu kultum sai ku rinka cewa anna haza yaya haka ta faru kul sai da su huwa min indi anfusikum abin da ya faru din daga kanku ne ku ne sababin faruwarsa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan malamai sun yi wa ayar fassara guda biyu akwai wanda suka ce wannan aya mujmala ce a jumlace take menene bayanin ta don ma min mujmalin illa wa lahu bayanun fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah me ya bayyana ta ayar wa laqad sadaqakum Allahu wa'dahu in tahussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ma'ana dan me kuke ganin tunda an kashe ku a wajen yaki sai ku ce saboda me Allah ce sai ku ce anna hada qul huwa min indi anfusikum ai daga kanku ne kun saba manzon Allah shi sai rashin nasara din idan muka dauki wannan ma'ana a haka menene abu guda biyu da suka samu madadin daya awalan ma asabatkum musibatu yanzu dan wata musiba ta wata musiba da ta same ku kada asabtum maslaha wanda ku kun samu rubunta guda biyu kuntum sai ku rinka cewa annan haza ta yaya haka za ta faru gare ku dan la takun hu min indi anfusikum kai daga kanku ne ma'ana ku yanzu an kashe mutum sabai a cikin ku kun manta da cewa a yakin badar kun kashe 70 kun daure 70 ku ko 70 kawai aka kashe ma'ana musibar da ta same ku ku kun yi wa abokanan adawa riƙi biyunta in su mutum saba'in kada suka kashe a ko kun kashe saba'in kun riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaki saba'in da saba'in ba saba'in biyu ba kenan shine kada asabtum mislaiha ko kun riga kun samu biyun wannan amma da yanzu aka jarrabe ku da rufin nasara sai ku ce dan me ai Allah da ya ba ku nasara a wancan lokacin a yanzu ma yana amma yanzu me yasa rashin nasara daga wajensa ne ba daga wajensa bane ba huwa min indi anfusikum daga gare ku ne saboda saba da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kar wanda suka tsaya anan amma sai kuka kar wanda suka fita daga nan gurin kowa ya tsaya a wajen ala jabal ruma kenan inda muka fada biya yace ko da kun ga kaza kar ku sauko amma tare da haka hatta idza fasiltum kana tanaza'tum fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum basibun wannan sabawa ita ta jawo abin da ya faru sun malamai suka ce a'a abinda wannan aya take nufi wato da Allah ke huwa min fi anfusikum daga gare ku ne ba wai wancan sakon da suka yi bane lokacin da aka yi yakin bada aka ci nasarar kashe mutum saba'in cikin kafirai aka yi ce saba'in a matsayin fursunonin yaki sai manzon Allah ne mu shawaran da yadda Abu Bakar Siddiq yace yaya waɗannan fursunonin yaki mu kashe su ko mu sa musu fansa kowa ya biya fanshi kansa sai da Abu Bakar yace eh mu sa musu fansa shi fi sai mu Allah ne mu shawaran Umar dan Khattab mu kashe su ko kuma kowa mu sa masa fansa Umar dan Khattab sai tun mu kashe su sai manzo Allah ya kira waɗansu sahabbai gefe daya yace yaya za mu kashe su ko mu sa musu fansa na tambaye Abu Bakar ya ce kaza na tambaye Umar ya ce kaza sauran sahabbai su ce gobe shawara Abu Bakar ce cewa to bai a sa musu fansa da aka ce to amma sharadin sa musu fansa idan an sa musu fansa sun biya in aka sake wani yakin nan gaba za su kashe mutum saba'in a cikin ku irin yadda ku ko karɓi fansar mutum saba'in suka ce sun yadda fansar da za su samu ta yanzu farkon daular musulunci ne ba ta kuɗi shiga sai ta samu kuɗin da za ta gudanar da kanta in wata shekarar ta zo an kashe saba'in a cikin ma ai ba hasara muke ba su shahada za su yi su yi a ba mu duka biyu kaga sun amince da wannan wani akwai hadisi da yake ina haka cikin musulun da imamu ahmad dan hanbal daga umar dan fasa kuma hadisi ne inganta sai ahmad shakir ya inganta shi ma'ana kada asaltum mislaiha an gane ko shine ababai da suka faru na kun kashe mutum saba'in kun riba cin arba'in amma kuwa min indi kun ku ne kuka zafi ku karɓi bantar wancan mutum saba'in su ba da kuɗi su fanshi kansu idan an zo kuma a kashe mutum saba'in a cikin kun da Allah ya kaddara muku haka kuwa min indi anfusikum dikin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in ka fassara da wancan tayi duk da cewa da yawa da cikin malamai sun gurin da wannan tafsirin amma wancan hadisi ne musamman Imam Ahmad hadisi ne ingantacce ko shakka babu ma'ana ayar tana daukar dukkan ma'anonin guda biyu da Allah ta inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowane irin abu sai shi وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وبنجد يشوى وما أصابكم يوم التقى الجمعان abin da ya same ku ranar da jama'u guda biyu suka haɗu a filin badar fa bi la, hakan ya faru na izinin ubangiji ba wai Allah bai sani ba hakan ta faru dan ba abin da yake faruwa a cikin ikon sa sai abin da ya so wal ya'lamal mu'minin kuma ubangiji ya yi haka dan ya bayyana su wane ne mummune na gari a gane su a fili wal ya'lamu allazina nafaqu kuma ubangiji ya yi hakan dan ya bayyana su wane ne suka yi munafunci su ma a gane su kar ku damu da an kashe waɗansu daga cikin ko waɗansu sun ji sun jikata wanda suka mutu ba su yi hasara ba shahada ce waɗanda suka yi rauni ba su yi hasara ba ƙarin lada ne hikimar da ke cikin haka a cikin hikimomi Allah ya bayyana mummunai a gane su ya bayyana munafikai ba dan yakin Uhud ba da da dama mutane ba a gane munafikai bane amma da aka yakin Uhud aka ji maganganun su na bakunan su sai aka gane su dan gaba idan za a yi mu'amala ta mummunai tsantsa ba a sasa to wannan shine hikimar shine wal ya'lam al mu'minin dan Allah ya bayyana da mummunai wal ya'lam allazina nafaqu kuma dan Allah ya bayyana da su wane ne suke munafunci a madadin yace wal ya'lamu al munafiqin sai yace wal ya'lamu allazina nafaqu wato waɗanda suka yi munafunci ya zanto kamar wata siffa lazima a gare su wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah waɗanda aka nuna cewa da su lokacin da za su yaki ta'alu ku zo mana qatilu fi sabilillah ku yaki dan Allah a wuri fa in ma ba za ku yaki dan Allah ba ku zo ku kare garin Madina dan in an kona garin kuma kuna ciki in an ci garin da yaki an mayar da mutane bayi kuma har da ku matan ku za a riba ce ƴaƴan ku za a mayar da su ku yanku a wajen ba in ma ba za ku yi dan Allah ba ku yi dan kare garin ku kadu sai suka ce launa alamu kitalan latabana ku mu wallahi mun fito daga bayan gari mun dauka duk abin ba faɗa bane da mun san faɗa ne mu ba za mu ba Allah ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan lokacin sun fi kusanci da kafirci sama da kusancin su zuwa ga imani ma'ana sun raba kafa mummunai kafirai amma sun fi kusanci da kafirci sama da imani ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin abu da bakunan su irin abin da baya cikin zukatan su su faɗa abu na imani bayan ba mummune bane su qalu nashhadu innaka la rasulullah wa bayan sun san ƙarya suke ba haka bane Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke koyewa a cikin zukatan su alladheena qalu li ikhwanihim su ne waɗanda suka faɗa wa 'yan uwansu wa qa'adu wa kunna wawul halifi wal hal annahum qa'idun fi buyuti suna zaune a gida suke faɗa wa 'yan uwansu cewa law ata'una wanda suka fita yakin nan inda sun bi mu sun bi shawaran mu ma kutulu da ba kashe su a filin Uhud ba mu kaga mun yi wa kanmu kiyamul lail mun zauna a gida mu fita ba su ma da sun bi shawaran mu da ba kashe su ba haka suka faɗa sai Allah ce kul yace fad'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin to yanzu ko hana kanku mutuwa din da gaske ne shawara ku ta zaman gida ita take hana mutuwa to yanzu ku hana kanku mutuwa idan mala'ika zo aka zan kona dan haka rashin fita yaki baya tabbatar da rayuwa fita yaki baya gaggauto da mutuwa mutuwa lokacin da ta zo dole ne mutum ya mutu sawa'in ya je yaki ko bai je yaki shi yasa wani ke cewa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab fal maut wahid wanda ma bai mutu da takobi ba to zai mutu da abin da ba takobi ba sababban ne suka sha bamban amma dai mutuwa ita ce mutuwa kamar da ali da muke cewa sanadi ga waɗansu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su yaƙi wasu ko sanadin su ɗaki su zuba musu ba cikin shiri ba duk kowanne ya mutu wani ya mutu a filin yaƙi wani ya mutu a ruwa wani ɗaki ya rufe masa wani kaza wani kaza amma dai mutuwa dai isu mutuwa guda ɗaya babu wani bambanci ba ba ta bambanta shi sa wani yake cewa wa in takun al abdanu lil maut buyi'at fa qatlu imri'in billahi bi sayfi afdalu in dai an tantali gangan jiki ne dan mutuwa to ai mutum ya mutu a filin daga wajen yada kalmar Allah shi yafi sama da ya mutu a gida mutuwar rago a garki ko mutuwar rago ne a garkensa waɗannan ayoyi ba annan suka tsaya ba saura da mai gobe dan Allah ya mu sai mu tashi akan ragowa dan mu karasa ayoyin yakin jihadi kafin nan wannan kan karamin littafin da ke hannuna abinda aka rubuta a ciki kaifa ta'rifullah cikin harshen larabci wai yaya zaka san Allah sannan kuma aka yi wata magana cewa wa tatlubuna ne fatajiduna ni in tatlubuna ne bi kulli qalbin kirista ne suke rarraba shi a bakin kasuwa kuma cikin azumin nan to mun yi haka ne dan mu sanar da ma'aikatan su cewa a bari kirista sun tsokani mutane aka yi faɗa aka karkace mutane a Abuja to me kuma wannan azumin kuma sai an sake wani abu kawai wani ya kamata ma'aikatan tsaro su taka a mulki ina ga tsokanin faɗa ce a rinka bin musulmi da ƴaƴansu da matansu har su ana ba su wannan littafi da haka ya kamata lalle lalle jami'an tsaro su zura ido kai amma abin da ake ba abin sannan masu hankali cikin shugabannin kirista su gane cewa ana cikin watan ramadana mai alfarma ya kamata su yi da tafsir injilin filin din mu musulmi karfe wani abin da zai jawo rigima ba a fata rigima fata ake a zauna lafiya kowa ya yaɗa addinin sa mun tabbatar addinin gaskiya shi zai fi nasara addinin karya kuma shi zai kare wanda yake ganin lafiya gaskiya ya yaɗa ta amma ba su ya tsokar faɗa ba ubangiji ta Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya ko muna fatan hukuma za ta ɗauki matakin da ya dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi